da ya tara mu a cikin wannan masallaci na Uthman bin Affan ko da ke cikin garin Samaru karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar Kaduna Najeriya a wannan dare na talata bayan yammacin litinin 26 ga watan sha'aban hijira na da 1430 wanda ake kwatanta shi da sha bakwai kenan ko ga watan takwas shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi wannan haduwa wanda muke fata allah ta baraka wata ala ya sa mata albarka me ya kamata 'yan uwa musulmi a ko'ina suke su yi musamman ma da yake ɗaya daga cikin watanni na musulunci wanda ya zarta sa'a ya shahara da ayyukan alkhairi ya cancanci a yi tattali da kintsi da tanadi don karyarsa yana fuskanta munan da 'yan kwanaki kadan muna sa ran cewa mako mai zuwa iwar haka muna cikin wannan wata tsundum wato wata ramadana mai albarka wata na tara a cikin jerin gwanin watannin musulunci watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya kuma keɓance shi da yin nau'o'in ibada irin ibadan da ba a yi a cikin wani watan ba shi ba zama don a tattauna dangane da shi da irin abubuwan da ya kamata musulmi ya yi don tunkara da fuskantar shi zama ne wanda babu shakka ake sa ran ya amfanar da al'umma ba kawai waɗanda suka samu halartar irin wannan zama ba har waɗanda suke nesa amma la'alla amsa kuwa zai kai gare su da kuma waɗanda kila kasat ne za su ji daga baya saboda yin tattali don wannan wata ɗin abu ne wanda ya shahara a tsakanin magabata tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa masu girma radwanullahi alaihim ajma'in da tabi'ai da atba'u tabi'in yin tattali da kintsi da tanadi domin fuskantar wata ramadana abu ne sananne don haka idan mun yi yanzu mun yi kokari ne mu kamanta inda dama an ce fa tashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbaha bil kirami falahu ko da yake ba za mu iya yin kamar su ba amma dai yana da kyau mu kwatanta mu yi dan kokarin da za mu iya yi don mu ɗebo daga samfurin abin da suka yi da kuma fatan Allah Ta wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da za mu yi yawanci idan an gayyace ni muhabara akan abin da ya shafe azumi musamman ma idan watan da riga ya shiga ba ban cika mai da himma wajen tattaunawa akan hukunce-hukuncen azumi ba da abin da ke gyara shi ko yake bata shi na bi mai da himma akan irin abin da ya kamata mu domin fuskantar watan da kuma abin da ya kamata mu idan mun shiga watan in ya so tambayoyi da za a yi kila sai su ba da damar a yi tsokaci akan wasu daga cikin hukunce-hukuncen tunda kamar yadda muka sani matsalar azumi matsala ce mai faɗi wannan yasa fara bauta da wallafe-wallafe daga malamai aka samu littafai su kutum da guda akan wannan matsalar azumi kenan kun ga yanzu a tattauna irin wannan lokaci ba zai iya samun tattaunawa gamsasshewar kaki ba to maimakon haka kila abin da ya damu mutane na matsaloli sai a basu su su magana a kansa ta hanyar tambayoyi in ya so sai a tattauna amma mu yanzu kalubalen da ke gabanmu shine mu san irin abin da ya kamata ne na shiri da kintse da tanadi da tattali domin fuskantar wannan wata da kuma irin abin da ya kamata a ce mun koya na darussa idan mun shiga da kuma irin yadda ya kamata a same mu a lokacin da muke azumin wata ramadan din idan mun yi haka ina ganin insha Allah sauran abin da mun faɗi ba sauran muhadarorin da za su biyo ba ko tafsiri da za a yi ko wazozi da za a gabatar ko a wannan masallacin ko a waninsa a cikin watan sai ya zamanto insha Allah sun maye gurbin abin da muka rasa haɗu a nan insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya bani ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma sa abin ya zamanto a tsakaice ba a tsawace ba ta yadda umumin fa'idar za a kai gare ta insha Allah watan ramadan kamar yadda na faɗi shine wata na tara a cikin jerin gwanon watannin musulunci kuma wata ne da Allah yake ɓanta da alkhairai da falala da ayyuka masu tarin yawa waɗanda ke kai mutum zuwa ga Allah tabaraka wata'ala cikin salama da aminci wata ne da Allah tabaraka wata'ala ya ɓance shi domin a raya shi da azumi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe wata ne da yake zama dalili na samun takawa wato tsoron Allah ta'ala ta yadda bawan Allah zai samu guziri da zai ba shi damar ya iya kiyaye dokokin Allah ya nisanci abubuwan da Allah ya hana ya kuma aikata abubuwan da Allah ya yi umarni da su duk tsawon rayuwarsu wata ne da ake samun wata makaranta ta imani a cikinsa makarantar da ake sa ran musulmi ya shiga ya yi karatun tanuku a ciki ta yadda a ƙarshe zai fita da sakamako kyakkyawa sakamako na tsoron Allah sakamako na ɗa'a ga Allah sakamako na nisantar saɓan Allah sakamako na tabbatuwa akan hanyar Allah sakamako na koyon haƙuri da juriya da dauriya sakamako na dagewa da nacewa da dogewa akan biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sakamako na kyakkyawar ɗabi'a sakamako na kyakkyawar mu'amala da sauran 'yan uwa musulmi wata ramadan yana ba da dama ga kowane musulmi ya samu damar yin cajin batirin imani ta yadda in ya caza wannan batirin na imani zai zamanto bayan watan wannan karfin batirin da aka caza zai ci gaba da tasiri a cikin zuciyarsa da rayuwarsa da ɗabi'unsa da sulukinsa da dukkan mu'amalolinsa har zuwa azumi na gaba wata ne da Allah ya bayyana cewa ya saukar da alkur'ani ka caukan ɗungurungun a cikinsa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wata ne da ake samun damar a yi ayyukan da ladansu ake ruɓanyawa, ba ma ta da iyakancewa ba wata ne da ake samun daren da ake kiransa alkadar wato dare na lailatul qadr wanda Allah ta'ala ce khairu min alf shahr ya ta alkhairi akan watanni dubu wato shekara 83 kenan da wata hudu wata ne wanda ake buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa a rurrufe ƙofofin wuta a kuma ɗaɗɗaura shaidanu wata ne da ake samun ‘yanci daga wuta zuwa aljanna wata ne da ake samun gafarar zunubi wata ne da yake ba da dama ga ɗaliban ilimi da malamai da sauran masu wa'azi su baje kolin karatu a cikinsa imma dai ta hanyar yin tafsirin alkur'ani mai girma ko ta hanyar gabatar da wazozi ko ta hanyar shirya muhadarori don mutane zo saurara kenan babu shakka wannan wata na ramadan wata ne muhimmi kuma wata ne mai yawan falala da alkhairi kuma wata ne da ya kamata mai maraba da marhaban da lale-lale da zuwan shi a cikin wannan wata babban abin da ya fi shahara shine azumi shine ake kira azumin wata ramadan shi azumi kamar yadda malamai suke fassarawa ya kunshi barin cin abinci da shan abin sha da saduwa da mace da dukkan wani abu da ke iya bata wannan ibada tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar bautawa Allah tabaraka wa kenan ya azumi yana buƙatar bar cin abin da aka hana ci dukkan abinci an hana yana buƙatar ya nisanci dukkan abin sha yana buƙatar ya nisanci saduwa da mace da dukkan abubuwan da ke yin ƙadahi yake haifar da matsala da tafkaro da azumi duk daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana amma da niyyar bautawa Allah ta baraka wa domin da mutum zai ki cin abinci ko ya ki abin sha tun daga fitar alfijir har zuwa faduwar rana amma ba da niyyar bauta ba to wannan shi abin da ya yi sha yunwa ya kuma sha kishin ruwa dole ne sai an samu niyya ta bautar Allah a cikin wannan jurewa da za a yi a barci da sha da jima'i daga fitar alfitar har zuwa faduwar rana azumin da ake a wata ramadan wajibi ne da nafsin alkur'ani da sunna da ijma'in musulmin duniya domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin alkur'ani mai girma shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyusum Allah ta'ala ya ce watan ramadan shine watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa. shi kuma ƙur'anin nan an saukar da shi ne a matsayin hudan linnasi shirya ga mutane wa bayyanatin min alhuda wal furqan da kuma bayanai hujjoji tarin bayanai gamsassu wanda sun kunshi shirya da kuma abinda zai baka dama ka bambance tsakanin daidai da rashin daidai gaskiya da kuma ƙarya faman shaida minkum shahr wanda duk ya zama watan ya riske shi yana halin zaman gida ba halin tafiya ba kuma yana da lafiya ba rashin lafiya ba falyasum to ya azumce shi lafazin falyasumhu umarni ne umarni ko idan ya zo yana fa'idantar da wajibci in ba an samu dalilin da ke kau da shi daga wajibci a wannan wurin kuma ba a samu wannan dalilin ba a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi ya ambaci azumin ramadan a matsayin ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi dan umar rabiyallahu anhu ya rawaito haka nan ma hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa ardahu wanda waɗannan hadisan guda biyu ɗaya shine hadisi na biyu ɗaya shine hadisi na uku a cikin littafin al-Imam an-Nawawi na hadisai 40 ko 40 da guda biyu hadisin malaika Jibril da ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da musulunci sai ya ce masa an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah watu tuqima as-sala wa zaka wata suma ramadan wata hujjar al-bayt in istata ilayhi da kuma hadithin Abdullahi dan Umar da yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة wa الزكاة وصوم wa وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا waɗannan hadisai guda biyu duka suna fa'idantar da cewa ramadan a yi azumi a cikinsa an kiyaye ɗaya daga cikin rukunai guda biyar na musulunci ijima'in musulmi tun daga zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa yau nan da muke magana kai har tashin kiyama sun tafi sun haɗu sun yi tarayya akan cewa azumin wata ramadana wajibi ne da Allah ya ɗora shi akan waɗansu mutane ke bantattu bisa waɗansu sharuɗa da ƙa'idodi da na duk sanannu kuma ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyu musu da inkarin wannan rukuni ko kuma wannan azumi na ramadan alama ce ta ridda dalili ne na ridda kuma alama ce da ke nuna rashin tabbatuwar musulunci mutum duk wanda yake musun azumin ramadana in dai ba bisa wani tawili ne da za a ce na jahilci ko sabon shiga a cikin musulunci ba to wannan ya yi ridda sa'an nan kuma hukuncinsa hukuncin wanda ya ridda ake masa mutum ya yin azumi a watan ramadana babban laifi ne haka ne ma cin abinci ko shan abin sha ko saduwa da mace da gangan a cikin wata ramadan ba tare da wai mutum yana halin rashin lafiya ba ne ta yadda za a ce ba zai yi azumi ba ba kuma a halin yana tafiya ba Tafiya da ta ba da dama a soke azumi ba ba kuma dan a haƙƙin mace tana jinin al'ada ko jinin haihuwa ba da za a ce azumi bai haukanta ba babu wani dalili na shari'a da ya ba mutum damar ya ajiye azumi amma da gangare yin azumi wannan babban haɗari haka ma yana daga cikin dalilai da za su sa a yi wa mutum azaba a ranar kiyama a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka yi isra'i da mi'raji da shi ya ga waɗansu mutane an ɗaure su da su an rataye su kamar da ake rataye ragon layya ko ragon suna bayan an fiɗe shi domin ya kyafe ya tsane to haka aka yi masu aka ɗaura ƙafafunsu bakunansu na zubar da jini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tambaya su wane ne waɗannan aka ce masa su ne waɗanda ke cin abinci a lokacin da ake asu ma'ana daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana wanda lokacin yin azumi ke ba don suna da wani dalili na shari'a ko wani uzuri na shari'a ba amma suke cin abinci wannan shine sakamakonsu kuma shine irin azabar da za a yi musu a ranar kiyama Allah ya tsare al-imam zahabi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala a cikin littafinsa al-kaba'ir ya ce an yi ittifaki ko ko musulmin duniya gaba daya sun taru akan wajibcin yin azumi kuma wanda duk yake yin azumin ramadana da gangar to wannan sharrinsa da aibinsa ya fi na mashayin giya da mazinaci kai musulmi ma suna shakku akan imaninsa kai suna mai zargin cewa shi zindiki ne a shekenan mutum ya yin azumin wata ramadana da gangar imma dai saboda an ce an ga wata amma shi ya tashi da shi wannan ya shiga cikin wannan gangancin da ake magana ba wai sai wanda yake yin azumin gaba ɗaya ba an sanar da an ga wata amma da gangar ya ki tashi da azumi saboda ko dai yana tunanin ganin watan rediyo ne ko ganin watan sarkin musulmi ne ko sanarwar jama'at nasarar islam ne ko kuma azumi ne irin na 'yan najeriya to duk kowanne ne ne daga cikin dalilan da ya dogara da su irin waɗannan to idan mutum bai azumi ba wannan hukuncin ba yana tabbata a kan darsul islam ibn taymiya al-harrani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin majmu'ul fatawa ya ce duk mutumin da ya yin azumin watan ramadana alhali ko yana sane da wajibcin watan ramadana ko wajibcin yin azumi a watan ramadana ya halasta wa kansa yin wato kin yin azumin da gangar ba da wani dalili na shari'a ba ya ce to wannan wajibi ne a kashe shi me dalilin da ya sa aka ce wajibi ne a kashe shi saboda ana mai kallon cewa ya yi abin da ya yi daidai da ridda ashe kenan tabbas kin yin azumi wata ramadana bayan ko mutum ya san da wajibcin yin azumin babban al'amari ne haɗari ne mai girma kuma abu ne wanda yake cutar da imani yake rukuza musuluncin mutum yake tabbatar da rashin gaskiyar imanin mutum sannan yake ba da kafa a shakkun musuluncin mutum ko ma a zarge shi da zindiƙanci Allah ya tsare azumi na da hikimomi da yawa sawa'un a cikin ramadana ne ko a wajen ramadana daga cikin hikimomi na azumi a cikin ramadana ko wajen ramadan akwai kasancewar azumi babban ibada ce wanda saboda girman wannan ibada Allah ta baraka wa ta'ala ya ce azumin nashi da sauran ibada da ake yi to wannan dan adam in yi maka shi amma azumi Allah ake wa kawai domin riya ba ta shiga cikin azumi akwai wanda zai zo ya ce yana azumi alhali kariya yake ya sha yunwa ya sha kishin ruwa ya ki saduwa da matarsa alhalin ƙarya yake yi ba azumi yake ba ba don Allah yake ba akwai wanda zai wannan ya ki ci ya ki sha amma ba don Allah ba wannan abu ne mai wahala domin in dai mutum baya azumi ko da ya fito ya ce yana yi don ya burge zai koma bayan randa da shiga ruwa zai koma cikin ɗaki ya rufe kowa ci abinci amma ya ƙi cin abinci ya ƙi shan abin sha da rana tsaka da gangan ba kuma azumi yake ba ya zauna a haka to wannan abu ne mai wahala kwarai sai in dama yana yi don Allah kenan yana da wahala kwarai a ce mutum ya azumi kuma ya ta shiga azumi hanya ce ta samun takawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ko da suka yi imani an wajabta azumi akan ku azumin da aka wajabta anan ana nufin azumin ramadana ne kamar yadda ayoyin gaba suka bayyana wanda mun faɗi wasu daga cikin ayoyin an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suke kafin ku domin ya zama dalili na samun tsoron Allah taqwa babban al'amari ne domin duk cikin Qur'ani babu wata mas'ala ko qadiya da Allah ta'ala ya nuna yayi wasu gare mu mu al'ummar Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ahlul kitabi waɗanda suka zo kafin mu in banda takawa Allah ta'ala ce ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله حقيقة من يوصية ga waɗanda aka ba littafi kafin ku da kuma kukanku kanku akan ku ji tsoron Allah ashe tsoron Allah nan babban al'amari ne babu abin da ya kai tsoron Allah in aka samu imani babban al'amari ginshiki mafi girma gare ka daga fadawa wuta daga aukawa cikin tuba-tuban shekan shi ne tsoron Allah in ka samu tsoron Allah ka samu komai tsoron Allah na kawo wa arziki tsoron Allah yana sa mutum ya samu ‘ya'ya masu albarka tsoron Allah yana kubutar da mutum daga saban Allah tsoron Allah na kusantar da mutum ga Allah tsoron Allah na ba da kariya ga mutum daga wutan jahannama tsoron Allah na sa mutum ya samu babban matsayi a cikin aljanna tsoron Allah na haifar da samun natsuwa a zuciyar mutum tsoron Allah na sa mutum ya daina tsoron komai a duniya ba abin da zai shi ya sani sai Allah sai da izinin Allah babu wani abu da zai same sai da izinin Allah tsoron Allah na sa mutum ya rayuwa da daɗa tsoron Allah na sa mutum ya zamanto jagora a cikin al'umma tsoron Allah na kawo mutum ɗaukaka ya kankare mai zunubi ya sariyar mai da kurakurai ya ƙara mai daraja to duk waɗannan abubuwa da tsoron Allah ke kawowa to azumi na zama dalilin samun tsoron Allah a dunkule kuma a takaicen takaitawa tsoron Allah shine malamai suke fassara shi da imtisalul awamir wa tinabun nawahi ka bi umarnin Allah gurgurdan ikonka ka nisanta abubuwan da Allah ya hana to in kai haka za ka samu tsoron Allah ko shakka da ko ka samu tsoron Allah sai azurta ka ta inda baka tsammani da ka samu tsoron Allah sai Allah ta'ala ya sa maka abin da zai baka dama ka bambanta tsakanin daidai da rashin daidai da ka samu tsoron Allah sai ga arziki yana zuwa maka ta ko'ina sama da ƙasa da ka samu tsoron Allah sai Allah ya azurta ka da 'ya'ya na gari masu tsoron shi masu kiyaye dokoki masu da'a da kyautatawa gare ka masu tausayi da jin kai gare ka azumi na daga dalilai da ke ba bawa dama ya gode wa ni'imar Allah a kansa yawan yawan mu nan ba mu san haɗari da matsalar yunwa ba don muna cin abinci sau uku kila ma muna cin irin wanda muka so amma muna tunani akan waɗanda suke cin abinci sau biyu in sun ci da safe sai dare muna tunani akan waɗanda suke cin abinci sau ɗaya sai dai su da rana da daddare ba za su ci ba da safe ba za su ci ba muna tunani akan waɗanda in ma sun samu garau garau za su ci ba mai daɗi ba kai ko za ka ci irin wanda kake so ba ka gane wannan ni'imar ta Allah tabaraka wa ta'ala a galibin lokaci saboda shekan zai so ya ɗinke ka ya rike maka ido ka kasa gane wannan ni'ima balle ka gode wa Allah akan amma daga ran da aka waye gari da kai mai wadata da shi mara wadata za ku taru dukkanku daga fitar alfitar har zuwa faɗuwar rana ba wanda zai ci garau garau ba wanda zai ci naman kaza har sai rana ta faɗa daga nan in ka san ji wannan yunwa din na azumi ko ka dan ji ruwan da mai azumi ke ji to daga nan zaka ƙara gane ashe lallai Allah ya maka ni'ima tunda dai bayan azumi ko kafin azumi kana cin abincin ka sau irin wanda kake so a lokacin da ka ga dama wani ma har sau biyar yake cin abin saboda fitina bai gane wannan ni'ima bai gane wannan abu rahama ce daga Allah har sai ya yi azumi sannan ya gane haka ko kuma in ce azumi na daga cikin abubuwan da za su taimaka mashi ya gane haka daga cikin hikimomin azumi akwai maganar ba da dama mu zamanto masu kiwon lafiya masu ƙara kula da lafiya domin kuwa akwai abubuwa da dama da ke taimakawa ɗan adam wajen kula da lafiya amma ɗan adam bai cika yin su ba misali a shekara guda yana da kyau ka je asibiti a ɗabi jininka na farko dai ka taimaka domin za a iya amfani da shi ga waɗanda ba su jini kuma suke bukatar sa na biyu ka taimaka wajen tantance wato zai ka taimaka wa kanka wajen tantance lafiyarka tun daga za a ɗabi jininka ba sai an nuna na uku ka yi wa jikinka sabis kamar yadda mota ake mata jiyan bakin mai in ka je aka ɗebi jinin ka roba guda jaka guda to kayi wa jikinka sabisu wanda abu ne mai mahimmanci kwarai yana daga cikin fa'idodin kaho da shari'a ta ce ayi saboda yakan ba da dama a fitta jini kumamme ne ko wanda ba kumamme ba yakan taimaka ka samu kazar-kazar da ƙarfi ka ji ka sabon mutum saboda an ɗebi jininka to kamar yadda wannan yake a haƙƙin ɗiban jini to haka ma azumi yana da irin nasa fa'idodin na lafiya shi yasa ta waɗanda ba musulmi ba mutane irin su dr alan cox wanda suka yi bincike mai zurfi akan fa'idodin azumi sun gano cewa azumi na da fawa'id sahiya tafiya akwai fa'idodi na kula da lafiya ka duba ka gani yanzu idan ka samu ɓatin ciki in ka ci abinci cikin ka ƙara rudewa yake ko yana ɗinkewa wanne yake aukuwa rudewa yake yi ko ko ɗinkewa yake yi amma idan kake cin abinci da safe ka tashi da bacin ciki sai ki cin abinci har karfe goma safe zuwa sha ɗaya kakan ci gaba da gudawa ne ko yakan dakata ashe kenan rashin cin abinci yana da fa'ida na hatta ma a cikinka ya sa cikinka ƴaƴan hanjinka su daidaita sahu su gyara tsayuwarsu bayan wannan akwai mutanen da ke ganin cewa wanda bincike kuma ya nuna haka din bincike na kimiyya cewa mutumin da ke da ulcer in dai ƙwarfan ba ta kai mataki na ƙololuwa ba in dai so mai shiga ne a ulsa in yana azumi in sha Allahu azumin nan zai warka mai da ulsa akwai mutane da dama da ulsa su ta warke a dalilin azumi bayan wannan mutumin da yake baya so ya tsufa da wuri ko kuma tsufan ta nuna wato tsufan ta nuna da wuri ya nazanci azumi duk mutumin da ke azumi bincike na kimiyya ya tabbatar da cewa ba za a ga ya furfura da wuri ba za a ga ya rasa karfi da wuri ba nan da ne ta farkwashe ba zai yiwu ba inda yana azumi haka nan bincike ya nuna cewa mutumin da yake azumi in sha Allah yakan yi baibai da ban kwana da ƙananan cututtuka ƙananan cututtuka ba samun shi yan masassara, yawan zazzabi yawan mura don yakan kubuta da gare su kuma wannan bincike na kimiyya ya tabbatar da haka a ɓangaren tattalin arziki azumi yana da fa'idodi domin wanda yake so ya tsuke bakin aljihu in ya azumi ya tsuke bakin aljihu ba ga ɗaliban jami'a ba saboda tsabakin talauci galibinsu yatiman za matara ba ne au miskinan za matara ba sai ka iske cewa suna 101 kaga kenan in sun yi 101 sun rasa cin abinci sau ɗaya ko amma wanda yake ganin 101 ba zai kai shi ba me yake yi sai ya 001 ya ci sau ɗaya kawai in ya auna ya gama ba zai kai shi ba sai ya niyya kawai ya azumi abin shi kaga yanzu ya taimaka wajen wurwurin abin da yake da shi ya taimaka wajen tattalin arzikinsa ya tsoke bakin aljihunsa don haka kenan ashe azumi na da fa'ida hatta a ɓangaren tattalin arziki a bangaren siyasa azumi na da fa'ida domin ko yakan nuna bambanci wato yakan kora bambanci a tsakanin 'yan adam in dai musulmi ne da mai dukiya da mara dukiya da mai sarauta da mara sarauta da babba da yaro da mace da namiji in dai duk sun balaga kuma azumi yana kan su za ka iske kowa yana azumi kaga a tsarin gudanarwa da tsarin siyasa an haɗa kai an samu nau'i na haɗaka saboda kowa zai iya gane cewa ashe inna akramakum inda layi ina da fa'idodin azumi musamman azumin ramadana yana ba da damar a samu haɗin kai a iya tantance cewa kai musuluncin nan ba gaskiya ne musulmi gaba ɗaya alƙibla su ɗaya allan su ɗaya manzon su ɗaya addinin su ɗaya za ka iske musulmin duniya baki ɗaya sun yi tarayya a cikin wannan azumi na ramadan saboda haka ashe lallai azumi na da fa'idodi da kuma amfani mai yawan gaske kamar yadda muka faɗi kaɗan daga cikinsu da mu karanta littafin zabul ma'ad na al ibn uh, al-imam ibn al-qayyim al-jawziya wa ta'ala da kuma wannan karamin littafi na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid uh, wanda ya magana akan matsaloli guda 70 dangane da azumi da kuma littafin uh, al-Qusi shi ma akan azumi ne ya dan tattaro wasu daga cikin fawaid na azumi da irin hikimomin da ke cikin al'amarin azumi azumi yana da falala da yawan gaske sawa'un azumin ramadana ne ko kuma azumin da ba na ba. daga cikin falalar azumi shi azumi dai yana wato tsara mutum ya kiyaye shi daga munanan ɗabi'u ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku na azumi to lalle ne kada ya mummunar magana kada ya kuma kalmomi na batsa idan da ma wani zai zage shi to kada ya rama shi ya ce ina azumi ina azumi wanda wannan ke koyar da shi kyawawan ɗabi'u da halayya na gari domin kuwa azumi dama yana daga cikin manufofinsa yana daga cikin fanalar azumi cewa azumi garkuwa ce daga wuta in dai mutum na azumi to tabbas azumi na ba shi kariya daga wutar jahannama hakanan azumi na shigar da mai yinsa aljanna azumi yana gadarwa mai yinsa lada mara iyaka wanda ke azumi ladansa bai da iyaka haka nan azumi yana nisantar da mai yin sa daga wutan jahannama da tsawon tafiyar shekara 70 duk lokacin da kai azumi azumin yini guda ko na nafila ne ko na ramadana ne to wannan azumi da kai na yini guda zai nisantar da fuskarka daga wutan jahannama na tsawon tafiyar shekara 70 bayan wannan azumi ka fara kun ga akwai ayyuka da dama da mutum zai na laifi sai a ce abin da zai shi ne azumi a matsayin kafara ko ya ciyar ko ya kaza ko ya kaza ashe kenan azumi yana zama dalili na kafara ma na kafara kuwa shine kankarewar zunubi da sariyar da kurakurai nan azumi zai yi ceto ranar kiyama ga masu yinsa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa da alqur'ani da azumi za su ceto ga masu lazumta su saboda haka in kana azumi na nafila ne ko na ramadana in dai kayan da shari'a ta ce to azumin nan insha Allah zai cece ka ranar kiyama haka nan kuma akwai wata kofa ta musamman mai suna arrayyan wannan kofa an tanade ta aka tattale ta don masu yin azumi su kadai za su shiga ciki banda su ba mai shiga ta wannan kofar ko da za ka shiga aljanna in dai kai baka cikin masu yawaita azumi to ba za ka shiga ta kofar rayyan ba suna gama shiga kuma aka rufe ta ba za sake buɗe shi har abada to tunda mun je ma'anar azumi da kuma hukuncin azumin ramadan kamar yadda muka ji hadarin da ke tattare da rashin yin azumin wata ramadan mun ji falalar azumi kowane iri na ramadana ko wajen ramadan mun ji hikimomin da ke tattare da yin azumi na ramadana ko na wajen ramadan to abin da ya rage mana shine mu tara karfinmu da himmanmu akan shi wata ramadana ne tun da yanzu shine abin da ke fuskantar mu ko muke sa rai insha Allah ba dadewa ba za mu shiga cikin sa lalle ya zama ranar juma'a ko ya zama ranar asabar lalle ne mu sani a matsayin mu na musulmi cewa muna da buƙatar yin tattali domin fuskantar wata ramadan ana fuskantar wata ramadan ne ta kiyaye abubuwa guda hudu abu na farko lalle ne mu tuba ga Allah ta yadda wata ramadana zai zo muna masu tuba ga Allah ta'ala kar mu yadda mu shiga cikin wannan wata tare da zunubai lalle ne mu tuba ga Allah tuba na gaskiya mu tuba taubatan nasuha lalle ne mu tuba tuba na haƙiƙa mu nisanci saban Allah mu bar yin zunubi mu fuskanci abinda Allah ta'ala yake so mu juya baya ga abinda Allah baya Allah ta'ala baya so abu na biyu da ya kamata mu yi don fuskantar wata ramadan shine mai kokarin gyara tsakanin da waɗanda muke da sabani da su duk wanda ka san kana da sabani da shi ka gyara tsakanin kai da shi tun gabanin wata ramadan shi dan ka san ka fitar da wani ko ka ci mutuncin shi ko ha ka ince shi ko akwai haƙƙinsa a kanka da baka bashi ba to lalle ka je ka warware wannan matsalar tsakanin kai da shi ka gyara tsakanin kai da shi tun gabanin wata ramadana mai albarka shi abu na uku yin tattali domin sallan tarawihi ko kiyamun laili ko tahajjud da fuskantar lailatul kadari wanda Allah ta'ala ta khairu min alf da yin itikafi domin waɗannan abubuwa guda uku manya-manyan ibadu ne da ake a cikin watan ramadan tarawih hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk yayi sallah cikin azumi yana mai imani da Allah da kwaɗayin samun lada a wajen Allah to an gafarta mashi abin da ya gabata na zubar shi kufira lakum ma taqaddama wanda duk ya tsayi da ramadana ta hanyar sallah imma da tarawih ne ko kiyamu ne ko tahajjud yana mai imani da Allah yana mai kwadayin samun lada to wannan za a gafarta mai zunuban shi sun gaba lailatul qadari wani da musa matsayin Allah ta'ala ya nuna mana cewa wannan dare ya ta alkhairi akan shekara 83 da wata hudu wanda babu irin wannan daren a cikin shi kuma dare ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a yi kokarin neman sa idan ka dace da shi masha Allah kuma a cikin wata ramadana yake ko da yake an kusa rai da samun shi a cikin goman karshe a goman karshen ma kwanakin mara ashirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai da tara amma duk da haka gaba ɗaya watan a iya samun shi baka da tabbas don haka ya kamata kai kokari wajen ganin cewa ka tattali dukkan irin guzurin da kake bukata don dacewa da wannan rana ko wannan dare na lailatul qadr itikafi mun san irin amfaninsa da irin yadda yake gyara zuciyar mai yinsa yake ƙara kyautata alaƙarsa da Allah yake sa ya manta al'amuran rayuwar duniya ya fuskanci lahira sosai ibn al-qayyim al a cikin a cikin zabi ma'ad ya kawo fa'idodi da hikimomi na yin itikafi kuma wannan itikafi ana yin sa a kowane wata amma an fi karfafa shi a cikin wata ramadan musamman ma a goma ƙarshe to ya kamata mai tattali domin wannan lokaci mu samu dama ga waɗanda Allah ya ba iko sai yi itikafi abu na hudu da ya kamata mu yi domin fuskantar wata ramadan shine kokarin sanin hukunce-hukuncen azumi domin zai zama kuskure kwarai a waye gari wata ramadan ya zo amma baka san me Allah yake so ba mai Allah baya so ba a cikin wata baka san me manzan Allah sau kuma bayyana yake da kyau ba da abin da ya bayyana baya da kyau ba a cikin wata wannan babu shakka zai zama akwai kuskure kwarai kuma zai zama an yi sakaci kwarai domin idan ba ka san hukuncen hukuncen Allah ba dangane da watan Ramadana ba lalle ne kai abin da ka dace ba ba lalle ne kai abin da ka samu lada ba madadin haka za ka iya samun zunubi a ka na samun lada za ka iya aikata bid'a a ka na bin sunna za ka iya fadawa shirka a ka na bin imani ka iya fadawa kafirci maimakon ka shiga musulunci za ka iya yin mummunan ɗabi'a maimakon kyakkyawan ɗabi'a za ka iya yin abin da Allah zai fushi da kai maimakon abin da zai yarda da kai za ka iya abin da Allah zai ce ba ruwan shi da shi maimakon ka yi abin da Allah zai karɓa dole kana buƙatar ka san hukuncen hukuncen Allah a wani ma ya yajibu ala al-mukallabi tasfihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farba'in ka kami salati wa siyami wa tahara ashe kenan ka ga batun azumi lallai ka san hukunce hukuncen azumi abu ne wajibi kuma yana daga cikin awwal ma ya zubuka kuma sanin haka ne na daga cikin matakai na yin tattali da kintsi da tanadi da shiri don fuskantar wannan wata mai albarka babu laifi idan aka ce wata ramadana ya tsaya ko an ga wata ramadana kashi gari za a fara azumi ku taya juna murna tsakanin ku yan uwa musulmi babu laifi ya tabbata magabata na ta juna murna kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har bushara yake wa sahabbai da zuwa Ramadan yakan ce musu Ramadan watan albarka watan kaza da kaza ya masa kirari ya faɗi irin falalansa yakan bayyana cewa gashi ya zo saboda haka ku dage ku ci ku yi kokari wajen ganin kun mai da himman ku wajen dacewa da alkhairai da falala da albarkatun da ke cikin shi saboda haka babu laifi ai juna murna ai juna bushara da zuwan wata ramadan da haka ina wa ƴan uwa musulmi da ke nan wurin da ba ba su nan bushara cewa ba da dadewa ba wata ramadana zai kasance tare da mu muna roƙon Allah ya sadar da mu zuwa ga ramadana cikin aminci da tsoronsa da kuma yin ɗa a gare sa a fa'a al ramadan yana da darussa da ya kamata kowane musulmi ya kokarin ganin ya koya a ciki idan mutum ya zama bai mai da himma wajen koyan waɗannan darussa da ya kamata a ce kowane musulmi ya koye su a cikin wata ramadana ba to babu shakka zai zanto musulmi ya yi sakaci kuma za a wayi gari mutum bai dace da irin abubuwan da ya kamata a ce ya dace da su ba na alkhairi akwai manya-manyan darussa guda biyar da ke cikin wata ramadan darasi na farko samun tsoron Allah muna ta maimaita wannan saboda amfani da kuma kasancewarsa jigo kuma ginshiƙi a cikin ramadana da kuma wajen ramadana dai ana maganar azumi na kawo mana aya a da ke cikin suratul bakara aya ta ɗari biyu faɗin Allah baraka wa ta'ala uku faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعد ربيد تمانين بيو بعد ربيد تمانين دا بيارك ينمكو دا شرا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا ليه تمانين دا بيارك ينمكو أتكين سورة البقرة كنا أقيبة تنصوران الله wannan na daga cikin manya-manyan darussa da ke cikin wata ramadana lallai ne ya ke dan uwa musulmi lallai ne ya ke yar uwa musulma mu dage mu kokari mu ga mun dace da samun takawa a cikin wata ramadana takawa ta kunshi bin umarnin Allah da nisantan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana darasi na biyu samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar tsaye da wajibai domin cikin hadisul kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce kuma bawana ba zai yi abin da yake mafi soyuwa a gare ni ba fiye da ya aikata abin da na wajabta mashi azumi ba wajibi ba ne? to tun da wajibi ne idan mutum ya yi azumi yana mai kiyaye ƙa'idoi da kuma dokokin shari'ar musulunci dangane da azumi ai kaga yayi abin da zai kara samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala bayan wannan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da ke kusantar da bawan Allah zuwa ga Allah akwai maganar azumi saboda lallai ne mu kokarin ganin muna yin azumi ba kawai na Ramadana ba azumi na nafila na tsawuyi sa'an nan kuma in wata ramadana ya zo mai ƙoƙarin ganin cewa mun samu wannan kusancin zuwa ga Allah tabaraka ta'ala darasi na uku koyon hakuri da juriya mutum ya kamata a ce a wata ramadana ya koyi juriya da hakuri haƙuri kala uku mutum ya hakuri wajen bautar Allah domin bautar Allah ba daɗi ɗa'a ga Allah ba daɗi sai ka daure sai ka dage shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa sai fa ka hana mu zuciyarka abinda da kake so shine zaka yi wa da'a shine zaka yi da'a ga Allah a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an Al-janna da abubuwan da rai baya an lulluɓe wuta da abubuwan da rai ke so a shekenan kaga sai ke haƙuri wajen biyayya ga Allah domin zuciya ba ta son ta da'a ga Allah zuciya bisa ɗabi'a tana son karkata tana son ta ɓaure ta bauɗe ta kangarewa Allah ta'ala sai wanda Allah ya ji ɗansa, ya yi masa rahama ya yi masa gamdakatar ya yi masa lukifi, Allah ya sa masu kuma da. to sai an yi haƙuri wajen ɗa'a Allah kuma sai an yi haƙuri wajen barin saɓan Allah domin saɓan Allah da zaƙi da daɗi kai yake kowane ɗan adam akwai yawan ya dina son sabon Allah sai idan Allah ya tsare shi yasa Allah ta'ala ya ce fa amma man baka wa asar hayata dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa kuma wani yake cewa wa jullul ma'asi fi hawa an-nafs fa atami khilaf alladhi tahawahu in kunta zalubi mafi yawan sako na Allah ana yi ne a dalilin bin san zuciya bin san zuciya to sai kai hakuri ga sabon Allah mai dadi amma ka hakura kake saba mishi wannan ba nau'i ne na hakuri sannan sai kai hakuri akan wato cutar wanda za ta same ka in dai ka ce za ka bi addinin Allah kana ɗalibin ilimi za ka sha zagi ka sha suka ka sha tsangwama a rika ma izgini a rika maka ba, ana cewa ya usta anikallah kaza kaza kaza sai kai hakuri akan wannan domin in baka yi wannan hakurin ba ba za ka ci nasara ya bunayya aqimi salat wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al umur dole sai kai hakuri wajen saban Allah karka sa amshi kai hakuri wajen da'a ga Allah ka daure ka bauta masa ka yi haƙuri wajen cutar wanda za su same ka da maganganu marasa daɗi da aibi da tsangwama da kulafuci da zai biyo baya saboda ka tsaya akan za ka bi Allah subhanahu wa to tabbas lokacin azumi lokacin da yake ba da dama mu koyi haƙuri domin dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce watan haƙuri da kuma kwanaki uku a cikin kowane wata lokaci ne na yin azumi sai aka ce wai menene ma'anar watan haƙuri al-imamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnat wal jama'a rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya ce watan hakuri shine watan ramadana domin a cikinsa ne ake yi azumin da ya fi na kowane wata yawa kina yan uwa ran da aka waye gari muna azumi amma ba mu koyi hakuri ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan muna azumi mu nisanci maganganu na banza mu nisanci maganganun batsa mu nisanci zage-zage da aibata mutane har ma inda wani zai cutar da mu ta hanyar magana mu mu rama aka ce mene muke inni sa'imun yi sa'imun wannan ba an koyar da kai hakuri bane a shekenan wata ramadana daga cikin alkhairin sa da irin darussan da ke tattare da shi akwai maganan koyan hakuri da juriya darasi na hudu samun kyawawan ɗabi'u ai ɗan adam yana da kima ne kawai in yana da kyakkyawan ɗabi'a wanda duk bai da ɗabi'a kyakkyawa yakan zamanto abin kyama a cikin mutane a ba ku gaban zan Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu kyawawan ɗabi'u ba har ma Allah ta'ala yake tsina cewa game da shi wayin naka la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa ɗabi'u masu girma ba da muka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana cewa babu abin da ya fi nauyaya nizani kamar kyawawan ɗabi'u ba ba abin da ya fi nauyaya wa mumini nizani ma'auninsa kamar kyawawan ɗabi'u kuma yake cewa duk mutumin da ya kyauta da ɗabi'arsa to annabin da kansa ya lamunce masa gida a ƙololuwan aljanna babu abin da ya fi yawaita shigar da muminai aljanna kamar kyawawan ɗabi'u babu wanda suka fi kusa da manzon Allah sa sama fiye da wanda suka fi kyautar ɗabi'unsu fiyayyu a cikin mazaje su ne wanda suka fi kyautar ɗabi'unsu tare da matansu a shekke nan kyawawan ɗabi'u manya al'amuran to kuma azumi ya kamata ya karanta da mu kyawawan ɗabi'u kaga ana ta ƙarya malle mai da kaula su wal amana bihi falaysa lillahi haja fi an yada qamahu wa sharabahu duk wanda bai daina ƙarya ba da kuma amfani da ƙarya Allah bai da buƙatar azumin shi in ka daina ƙarya ba za ka samu kyakkyawan ɗabi'a ta gaskiya ba an gana cin amana da yaudara da sunɗe da an zamimanci da munafinci da hafsada da dukkan wani abu da ke iya kawo saɓanin musu idan ka nisance su ba ka samu kyawawan ɗabi'u kenan ba an hana yin ƙarya an hana yin cuta an hana saɓa alƙawari. an wajabta maka neman ilimi an wajabta maka haƙuri an wajabta maka dauriya da dogewa shin in ka kiyaye waɗannan ka nisanci waɗancan ba za ka samu kyakkyawan ɗabi'a ba ashe tabbas azumi yana daga cikin amfaninsa yana daga cikin darussansa musamman ma a cikin wata ramadan cewa muna koyon kyawawan ɗabi'u darasi na biyar da ya kamata kowannenmu ya ƙoƙarin ganin ya koya a cikin wata ramadan ko an ce darasi na hudu a darasi na biyar shine samun haɗin kai tsakanin musu duk inda muke ya kamata tunaninmu ya zamanto akwai batun haɗin kai tsakani da Allah musulmi muna raba kuma da rabu wannan tamu ba ta da wani dalili wanda ya son zuciya wajibin musulmi ne su haɗa kansu akan karantarwa alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai duk wani abu ba wannan ba to shirme ne bai da amfani bata lokaci ne cin dudu ne juna ne kawai dole ne musulmi mu yadda dukkan mu gaba ɗayan ko a ina muke ko a kan wata hanya muke ko a cikin wata ƙungiya muke tseren mu ƙarfin mu ɗaukakan mu na cikin haɗin kan amma haɗin kan nan ya zama to akan ƙur'ani ne da sunna tahiyya duka fahimtar magabata na ƙwarai azumi na daga cikin abin da ya kamata ya bamu dama mi wannan tunani na haɗa kanmu da dawo da martabanmu domin muka duba yau ba mu ko ina a harkar ilimi muna baya a tattalin arziki muna baya a faɗa a ji bamu da shi Bamu da tasiri cikin siyasa Bamu da tasiri cikin gudanarwa Bamu da faɗa a ji a cikin harkar siyasa komai ba da ake a cikin a fagen ilimi mu ne a baya mu ne a baya ina yawan buga misali da alƙalamin da aka faɗi na da nan da suka rubuta jarabawar share fagen shiga jami'a a bara shekara ta 2008 a cikin mutane sai da miliyan ɗaya da suka rubuta wannan jarabawa arewa inda nan musulmi suka fi yawa an samu mutane 73 ne kacal in ban da jihar benue da jihar kogi da kwara sauran jihohi goma sha tara na arewa to mutane 73 ne kacal suka rubuta jarabawar share fagen shiga jami'a ta da cewa jihar Ibo ita kadai an samu mutane fiye da dubu ɗari to na muke harkar ilimi a duniya baki ɗaya an zo an yi bincike don gano ƙwararru gangaren shegunnai a fannoni daban-daban na ilimi na zamani farfesoshi an lissafa farfesoshi guda dubu ɗari a cikin wannan adadin musulmi dubu ɗaya ɗari biyar mai kacal to ina muke harkar ilimi ba mu a tattalin arziki mu ne aka ce muka fi yawan talauci mu arewa wanda kuma nan da yawan musulmi suke kashi saba'in da shida bisa ɗari na dukkan mutanen da ke nuna arewa suna fama da matsanancin talauci ba sa samun kwatankwacin dubu biyar a kowane wata jihar Jigawa, jiha ce ta musulmi musulmi suka fi yawa a galabiya amma ita ta fi kowace jiha talauci a najeriya kashi 97 bisa ɗari na dukkan mazauna jihar jigawa na fama da matsanancin talauci na rashin samun abin da ya kai naira dubu biyar a wata ga jihar adamawa ga jihar yobe ga jihar bauchi ga jihar benue ga jihar sokoto ga jihar zamfara ga jihar kebbi waɗannan su ne talauci ya ce masa assalamu alaikum su ne suka kai sadratul muntahe na talauci su ne suka kai makura makura can kololuwa kololin kololuwa wata sana na talauci yana cikin na domin dan girman Allah a ina muke kenan shin don Allah lokaci bai yi ba na mu haɗa kan mu mu tattara tunanin mu wuri ɗaya mu tunkari ƙalubalen da ke fuskantar mu ba za a san ma ko ina ko ina ba a sama, gaba ɗaya duniya ba ta son musulmi ba ta son musulunci ƙasar amurka ne ƙasar ingila ne ƙasar faransa ne ko ina suna ƙoƙari su haɗa ƙarfinsu da ƙarfe su yi mana ƙulikulin kubura don su ga ƙarar da shin musulmi lokaci bai bana ma haɗa kan mu kuma akwai lokacin da ya kamata mu fara tunanin haɗin kai fiye da lokacin wata ramadana to dole ne mu ji tsoron Allah mu haɗa kawunan mu domin darasi ne daga cikin darussan wata ramadana lalle ne mu haɗa kanmu baki ɗaya a ƙarƙashin karantarwa alƙur'ani da sunna mu ta fahimta da magabata ƙwarai kowa ya watsi da ina mu ina sa, ya watsi da yan allan baku allan sa, ya watsi da wanda suke taimashi akara makan lahu ya dawo kan hanya ƙwara ɗaya ɗoɗar hanya miƙaƙƙiya wadda take la'iwa jalaha babu karkata gare ta wato hanyar alkur'ani da sunna sahihiya da kuma fahimtar magabarta na kwarai yan uwa musulmi waɗannan su ne manya-manyan darussa guda biyar da ya kamata musulmi ya kokari ya koya a cikin wannan wata na ramadana kamata ya yi mai kokarin ganin cewa a ƙarshen watan ramadana ɗin nan mun tambayi kawunanmu shin waɗannan darussa mun koye su ko ba mu koye su ba shin wannan makaranta ta imani makarantar nan ta wata ramadana da ake koyan imani ake jaddada imani a cajin batirin tsoron Allah shin mun dace da waɗannan abubuwa ko mun dace wannan ita ce tambayar da ya kamata yi kanmu in mun shiga ramadana har Allah nuna mana ƙarshen su akwai ayyuka mabibita da ya kamata a ce mun yi a cikin wannan wata na ramadana da muke fuskanta daga cikin bitan ayyuka da ya kamata mu yi a fagana karatun alkur'ani domin shi ramadana watan alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin alkur'ani sha ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum a shi ramadana watan alkur'ani kamar yadda cikin ayat 85 waccan aya da muka ambata ta baya ta yi aluna amonu kutuba alaikum siyam ina jin 183 ne saboda haka lalle ne tun da haka Allah ta'ala yake nufin mu da shi to lalle ne mu karanta alkur'ani sosai mu lazumci inda ake tafsirin sa mu saurara a kafafen watsa labarai a talabijin ne mu kalla a rediyo ne mu saurara a jarida ce mu karanta a masallaci ne mu halarta domin ya zamanto mun samu fa'idodi da ke tattare da wannan wata mai albarka abu na biyu kyauta wata ne na kyauta kowane wata musulmi na kyauta amma a wata ramadana ya kamata ya ƙara domin hadisi ya tabbata abdullahi dan abbas rabiyallahu anhuma wa arzahuma ya ce babu wani wata wato manzan Allah suna kuma shi kowa yawan kyauta amma ya fi yawaita kyauta kuma a cikin wata ramadana har ma ya siffanta kyautar manzan Allah suna kuma yake cewa ta fi wato iska wadda take feso alkhairin nan ka ji wani daɗi ya goma kamar lokacin tsananin zafi din nan sai da asuba ba kakan ji wata iska ba ka ji daɗi haka nan ba to wannan iskar yadda take tafiya da sauri to hannun manzan Allah sun ya fi saki a wajen kyauta fiye da wannan don haka lalle ne mai kokarin ganin cewa a wata ramadana mai albarka mun yawaita kyauta a tsakanin dama can kyauta na kawo soyayya a tsakanin mutane Ta ta tahabu ku yi kyauta tsakaninku za ku yawaita son juna to ballantana a wata ramadana wanda lokaci ne da ake son mutum ya yawaita kyauta din saboda yadda ake rubanya lada abu na uku da ake so mutum ya riƙa yi a wata ramadana shine nafila nafilfili na sallah nafilfili na dukkan abubuwa nafila sallah nafila a kyauta ka bada da zakka kuma ka da sadaka duk wannan aiki ne na alkhairi ka yawaita nafila wato ɗoriya akan wajibinka shi ma wannan abu ne mai amfani mai alkhairi sosai a cikin watan ramadana abu na yawai ke zikiri da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle watan ramadana mai yawai zikirin Allah da sigogi matabbata muna masu kiyaye ƙa'idodi da zawabin da shuruf na zikiri ba mai zikirin bid'a ba zikiri wanda ya tabbata a sunna sannan mai yawaita salati salatin da ya tabbata a sunna domin ko waɗannan abubuwa ne muhimmai kwarai waɗanda za su kai mu kuma su dawo da mu ba wai su kai mu su baro mu ba kuma abubuwa ne da ke gadarwa mutum da lada mai tarin yawa mai dimbin yawa in ya rubuce shi bayan wannan akwai maganar ciyarwa a cikin watan ramadan lallai ne mu zama yawaita ciyarwa bi kokari mu ga in za mu sha ruwa bi kokari mu ga cewa lallai mun ciyar da ruwa ko da ku dubu ne ko ruwa yi da a da baki da zama to ka samu ladan wani ba lallai ne ka kira wani ka bashi zuri in ya ci ya samu ka samu lada mai tarin yawa ko ka ba shi ruwa sha an bi samu rubi ballan ta na ka gayyace cin abinci a wannan ka masha Allah alkhairi ne mai yawa domin duk wanda ya ciyar da wanda ya azumi za a ba shi lada kwatankwacin ladan wanda ya azumi ba tare da an tsaye ladan mai azumin da komai ba saboda haka ashe kenan lalle ne ni kokarin ciyar wannan ya tabbata cewa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma baya yin buɗe baki shi kadai kullum sai ya fita waje ya nemo wanda za su ci abinci tare ashe kenan ba karamin alkhairi bane mu samu kanmu muna ciyarwa a cikin wannan wata mai albarka abu na gaba da ya kamata mu dage mu in muna da iko shine umra babu shakka yin umra a watan ramadana yana da amfani kwarai hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk yayi umra a cikin watan ramadana kamar ya yi aikin hajji ashe kenan ba karamin abu bane mutumin da yake da iko ya je ya umra a cikin wannan wata da muke fuskanta wata ramadan mai albarka haka nan yana daga abin da ya kamata mu dage mu ga muna yi a cikin wata ramadana mu zama mun canza mun ta tarbiyyar iyali mu canza tarbiyyar iyali in dai tarbiyyar da muke wasu ba mai kyau wani mu canza in ko mai kyau ne mu ƙara kyautata domin kana da kyau kakan ƙara da wanka to lalle ne mu ga cewa mun tarbiyyantu mun kuma tarbiyyantar da iyalin ta hanyar faɗin gaskiya da riƙon amana da sassautawa mabukata musamman kana kasuwanci kai kokari ka ga cewa ka yi sassauci a cikin harkar kasuwancin ka a wannan hoto sabana abin da muke gani wata ramadana na ka na matsowa sai ga dukkan kayan masarufi sun tashi abubuwan ci ne da kullun kudin su ya karu abubuwan marmari abu kudin su ya karu amma idan lokacin kirsimeti ne sai ga duk kayan sun da gorin kuɗi sai ka ta mamaki kirista ya san mahimmancin kirsimati yana rage kuɗin farashin kayayyakin kayayyakinsa saboda yan uwansa siya su je su bushasha su je su murna wajen kirsimatinsu su ma da ma anzalallahu bi hamin sultana abin da suke shirme ne kawai amma zai ga musulmi shi kuma yana tsawalawa yana ganin kasuwa ce ta bude ya kamata ya more ya samu dewa maimakon ya samu ɗanka waɗannan abubuwa yan uwa ya kamata mu kiyaye su a cikin wannan wata da muke fuskanta domin kiyaye su zai taimaka mana sha Allah tabaraka ta kuma ina ganin addaitu ma alayya min alwajib da ya kamata in faɗa mana tattali dan na ce ba zan shiga batu akan azumi ba ya ake fara azumi me yake bata azumi me yake gyara shi wannan darasi na kullum da kullum da ya kamata dai mu tunatar da mu junan mu a wannan gaba shine irin abin da ya kamata mu domin yin tattali saboda tunkaran wannan wata albarka na Ramadan ina roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka baki daya a yayin da muke fuskantar wannan wata mai albarka ya kuma isar da mu wata ramadana cikin aminci da alkhairi Allah ta'ala ya ba mu ikon amfana da dukkan darussan da ke cikin wata ramadana Allah ta'ala ya sa mu daga cikin bayan da zai yanta a wannan wata ya sa mu daga cikin wanda zai ninninka ya rubanya wa lada ba tare da iyakancewa ba ina godiya ga 'yan uwa waɗanda suka shirya wannan zama musamman bisa kokarin da suka yi na dagewa akan ganin sai na zo saboda sun ta zuwa dan dai su ga cewa dai na zo din to yana godiya gare su da sauran yan kwamitin masallaci da duk wanda suka bada gudunmawa kowace iri wajen ganin wato wannan zama ya tabbata wannan sako ba dole ya tsawo ba dama almuhimmi dai a isar da shi yadda mu da muke nan za mu kai sakon kuma ga wasu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته